waƙe da rawa da raira takin siyasa su ne suka mamaye bukukuwan ranar demokradiyya ko 'yancin kai a Afirka ta kudu jiya Litinin. Dubban mutane ne suka hallara sassan kasar daban-daban suna jinjina nasarori da aka samu cikin shekaru 21 na mulkin demokradiyya. Shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya ga dubban mutane da suka hallara a gidan gwamnati a birnin Pretoria cewa gwamnati ta samar wa miliyoyin 'yan ƙasar ruwa da ilimi da kuma kiwon lafiya. A cikin jawabinsa da fi mai da hankali wajen yin Allah wadai kan bore na kyamar baƙi da ya halaka mutane bakwai sannan wasu ‘yan ƙasashen waje fiye da ɗari aka raba su da muhallansu. Mr. Zuma ya mai da martani ga ƙasashen Afirka da suke sukar Afirka ta kudu kan wannan fitina, ya ce da farko ƙasashen su tambayi kansu me yasa ‘yan ƙasashen su suka bar gida zuwa Afirka ta kudu. Much as we can have a problem, our brother countries contribute to this. Why are the citizens not in their countries? Because, in a sense, everybody then criticized South Africa. Ko da shike mun samu aukuwar fitinan nan, ‘yan uwanmu ƙasashen Afirka sun taimaka aukuwar wannan lamari. Me yasa ‘yan ƙasashensu suka bar gida? Domin kowa yana sokar Afirka ta kudu, menene musabbabin da ya janyo waɗannan ‘yan gudun hijira zuwa Afirka ta kudu? Game da batun zanga-zanga ko korafin jama'an ƙasar kan yawan miyagun laifuffuka da ake aikatawa da kuma gazawar gwamnati wajen samar da kayan more rayuwa a kan kari, Mr. Zuma ya kira al'ummar ƙasar a zaman waɗanda suke cike da kunci. Daga nan ya kiya gare su da cewa su nemi taimako na rage fushinsu, wadda ya ce ya ta'allaka ne kan irin mulkin danniyar da ƙasar ta fuskanta a baya. There is a of anger in society. cry.